Masu saurare sashen hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilhar 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litinin talatin ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Jiya Lahadi tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya caccaki jam'iyyar siyasar da ya kafa yana cewa ba zai jefa wa jam'iyyar ZANU PM mai mulkin kasar ƙuri'arsa a zaben kasar da za a yi a yau ba. a mali kuma an fara gida a kuri'u a zaben shugaban kasa da aka yi jiya lahadi inda aka ce an yi tarzoma da kai hare-hare da barazana da kuma kafa rumfunan zaɓe na bogi a cambodia ma da alamun cewa prime minister kasar wadda sama da shekaru 30 yana jan ragamar mulkin kasar zai ci gaba da yin haka to allah shi kyauta kanin labaran kenan to ko tura sojoji zamfara da aka yi bayan kashe-kashen rayuka da miyagun cikin daji suka yi ya wadatar ci gaskiya gwamnatin Najeriya ko gwamnatin Muhammadu Buhari ta ɗan yi sake a nan tunda abin nan ya daɗe ana bincin yanzu kusan shekara takwas wannan jiha tana cikin wannan bala'i. To nahiyar Afirka ta shiga kakar zaɓe shin da alamar an koyi darasi? Wato ya kamata a ce yau abin ya bi jiki gare mu, hmm. to amma da sauran na kaba. To kamar kowace ranar Litinin, Sarfilo Hashin Gumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a, Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jiya Lahadi tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya caccaki jam'iyyar siyasar da ya kafa. Yana cewa ba zai jefa jam'iyyar Zanu PM mai mulkin kasar ƙuri'arsa ba zaben da za a yi a yau wannan Litinin. wannan shine zaɓe na farko cikin shekaru 38 da mugabe baya takara a matsayin shugaban jam'iyyar zanu pf mugabe ɗan shekaru 94 da haihuwa ya yi murabus cikin watan nuwamban bara sakamakon matsin lamba daga sojojin ƙasar kuma mutumin da ya daɗe yana mataimakinsa ɗan shekaru 75 da haihuwa emerson shi shine gaji mugabe kuma yake takarar shugabancin ƙasar a yau ba zan zaɓi mutanen da suka ƙuntata mini ba mugabe ya gaya manema labarai da ya gayyata zuwa gidansa da ke wata unguwar masu hali a birnin harare da aka tambaye shi wadda zai jefa ƙuri'a mugabe ya ƙi ba da amsa ko da shike mutane ashirin da uku ne suka yi rijista za su yi takarar shugabancin ƙasar da ƙarshe dai ana kallon takarar tsakanin mutane biyu ne shi emerson munangawa wanda yake fuskantar ƙalubale mai tsanani daga sabon shugaban babbar jam'iyyar hamayya ɗan shekaru arba'in da haihuwa nelson chamisa Mugabe ya wato ya bayyana fatar zaben zai bude sabuwar marra ga Zimbabwe fatan da sauran 'yan takarar ƙasar suka yi kenan. A Mali kuma an fara gida ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa da aka yi jiya Lahadi inda aka ce an yi tarzoma da hare-hare da aka kai da rokoki da barazana da kuma kafa rumfunan zaɓe na bogi. Shugaba Ibrahim Bubakar Kaita yana neman wa'adi na biyu. Akwai wasu 'yan takara ashirin da hudu da suke ƙalubalantarsa. rahotanni sun ce masu jefa ƙuri'a ba su fito ba sosai a duk faɗin ƙasar ciki har da bamako babban birnin ƙasar rabin masu zaɓe a yankunan ƙasar biyu ne suka samu katunan zaɓe ma'ana fiye da mutane dubu ɗari takwas ba su samu damar kaɗa ƙuri'arsu ba an dakatar da zaɓe a wani ƙauye da ke arewacin ƙasar bayan da mayakan sa kai suka harba rokoki kusa da wani ofishin majalisar ɗinkin duniya sai dai rahotanni suka ce babu wanda ya jikkata a wasu ƙauyuka da dama an doki malaman zaɓe aka ƙona akwatunan zaɓe wasu gungun mutane ɗauke da makamai sun hana sufetocin zaɓe ma shiga rumfunan zaɓe haka ma a jiya la'adi a ƙasar cambodia 'yan ƙasar suka tafi rumfunan zaɓe a zaɓen da aka soke jam'iyya ɗaya da za ta iya ba da zama ga 'yan ƙasar na zaɓi wannan ya baiwa firaministan ƙasar na fiye da shekaru talatin damar ƙara tsawon shugabancinsa. wannan yana ƙara ba da tabbacin cewa jam'iyyar cpp mai mulkin ƙasar za ta lashe wannan zaɓe amma matsalar da soke jam'iyyar hamayya ta janyo kan sahihancin zaɓen ya ƙara fitowa fili a ƙarshen mako lokacin da kwatsam gwamnati ta dakatar da dandalin kafofin yada labarai fiye da goma sha biyu waɗanda suke sukan lamirin gwamnati jim kaɗan bayan da aka buɗe rumfunan zaɓe a jiya lahadin firayim minista hun sen wanda yake jaragamar mulkin kasar na shekaru 33 ya isa rumfar zaɓe da ke bayan birnin Nomfe tare da uwar gidansa domin su kada ƙuri'arsu. Ƙuri'ar da masu rajin kare hakkin bil'adama da masu sa ido suka ce ita ce alamar ƙarshen dimokuraɗiyya a ƙasar Cambodia. Fadar White House ta shugaban Amurka a cikin sanarwa da ta fitar ta ce zaɓen na Cambodia babu sakin mara da walwala da kuma adalci kuma hakan ba shine buri ko muradin 'yan ƙasar ta Cambodia ba. labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana zai dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka idan majalisar dokokin ƙasar bata ware kuɗi domin a gina katanga kan iyakar kasar da Mexico domin hana bakin haure kurara zuwa Amurka. shugaban na amurka ya yi ikirarin cewa tilas 'yan hamayya daga jam'iyyar democrat su goyi bayansa kan kare kan iyaka da zai kunshi kuɗi domin gina katangar da kuma sauye-sauye masu tsanani ta fuskar shige da fice amma wani bangare na jam'iyyar republican mai rinjaye a majalisa tare da 'yan democrat waɗanda kansu ke haɗe har sau biyu a baya bayan da suka yi watsi da ƙudurorin shige da fice da shugaban na amurka yake goyon baya a wani sakon twitter trump ya yi kira ga amurka ta koma amfani da shirin shige da fice wadda ya ba da fifiko kan cancanta ya ce muna buƙatar mutanen ƙwarai su shigo ƙasarmu. mu Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani jiya Lahadi ya buga Firaministan makwabciyar ƙasarsa wato Pakistan mai jiran gado dan wasan ƙwallon cricket da ya rikide zama ɗan siyasa Imran Khan waya domin ya tashi murnar nasarar da ya samu a zaben ƙasar ya kuma gayyace shi ya kai ziyara Afghanistan. Khan ya karbi gayyatar kuma ya gaya gani cewa zai kai ziyarar bayan da ya kama aiki a zaman firaminista kamar da jaman kasar suka ta Afghanistan suka faɗa. Shugabannin biyu sun yi alkawarin za su yi aiki tare domin su karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu ta fuskar siyasa, zamantakewa, tattalin arziki da kuma al'adu, kamar yadda dai jami'an wato jami'in yada labarai na Imran Khan din ya faɗa. a halin da ake ce kuma an kai tsohon firaministan ƙasar Nawaz Sharif wadda yake kurkuku asibiti saboda larura ta zuciya jiya lahadi aka kai shi asibiti daga gidan yari bayan gujin zuciyarsa da aka yi ya nuna yana fama da matsala kamar yadda ministan cikin gida na lardin punjab ya faɗa girka ta fara binne waɗanda mummunar wutar daji ta kashe bayan da wutar ta afka wani yankin mai wato mai farin jini ga 'yan yawon bude ido inda wato da ke gabashin birnin athens a makon jiya jaman 'yan kwana-kwana sun ƙara adadin waɗanda gobarar eh, dajin ta halaka zuwa 91 kuma akwai mutane 25 waɗanda har yanzu ba san inda suke ba bayan wutar ta ratsa ta yankin ranar litilit ta makon jiya ɗaruruwan mutane ne suka halarci addu'o'i na musamman da aka yi a gari da ake kira mati wurin da 'yan yawon bude ido suka fi wato ƙauna inda gobara ta fi ɓarna jaman kwana-kwana suka ce galibin mutanen da gobara ce ta halaka su wasu kuma ruwan teku ne ya halaka su yayin da suke kokarin tserewa daga gobarar sahaba man aliyu aka saurara da labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka sani da miyagun nan na cikin dajin zamfara da ke arewacin Najeriya waɗanda ɗanyen aikinsu ya haɗa da kashe mutane ta hanyar rashin imani sun jima suna cin karensu babu baka. Na baya-bayan nan shine kashe mutane akalla ashirin da suka yi wanda saboda haka ne ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar da umarnin a gaggauta tura sojoji don murkushe su. Kan haka ne abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya tambayi wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum mai suna Professor Yusuf Alassan na Jami'ar Missouri jihar Massachusetts na nan Amurka don jin ko wannan matakin tura sojoji ya wadatar ganin an sha tura sojojin sai ya ce. Gaskiya gwamnatin Najeriya ko gwamnatin Muhammadu Buhari ta ɗanyi sake a nan. Tunda abin nan ya daɗe ana bincin yanzu kusan shekara takwas you know wannan jiha tana cikin wannan bala'i na wato kashe-kashe wanda gaskiya wato kamar yadda na fahimta wato ƙauyuka kamar guda goma sha takwas abin ya shafa amma babu irin kamar karamar hukuma ta zurmi wanda abin ya fi shafar su a wannan jiha amma can wani lokaci an yi irin wannan fa kuma abin bai dore ba kana jin akwai abin da zai sa wannan bambanta da matakin da aka dauka baya to ai gani na cewa ita gwamnati in ta yi waiwaya baya ta ga abin da ya sa bai dore ba kuma yanzu ta kuma yi gani nake ta za ta gyara ko ta gyara kurakuranta na baya da ta yi kuma kamar yadda zan iya ce maka gaskiya kamar wannan zan ce jajice fargar jajice tunda abin nan kamata a ce tun farko wannan tukar an mata hanci ina nufin daga farkon dumudumin abin nan ya kamata a ce an yi maganin sa ba a bar shi ba har sai da ya zo wannan matsayi don gaskiya ya buwaye ba ma zamfara ba mu mu nan da muke wannan kasa ta nan amurka ai abin ya nema yana ce mana tuwa ƙwarya mana ganin yan uwanmu da abokanmu da iyayenmu da abokan arzika da suke ah, sun rasa rayukansu wasu sun rasa abubuwan harkokin arziki na da kullum da kuma rashin kwanciyar hankali tunda baka sani bai za a zo a far maka kana bacci ko ka za ka tafi wani guri kana ɗarɗar baka sani baka san me zai same ka ba so wannan wasu abubuwa ne wanda suke rili sun ce a yanzu ina ganin wata kila gwamnati ta shiga taitayinta kuma ba na fatan za ta sake barin abubuwan da suka faru baya you sakaci da suka yi ne kuma faruwa a halin yanzu. Wani lokaci can baya wasu mutane suna ganin laifin shi gwamnan jihar duk da ke cewa sojoji da 'yan sanda ba ƙarƙashin kulawan shi suke ba eh, suna cewa bai zama eh, zaman shi da rashin zaman shi akwai wani abu da zai iya sauyawa eh, a cikin jiha gaskiya zai iya sauyawa to kuma ana zance a ce wannan jiha ta ce wannan bala'i da masifa suna samu a ciki shi kuma bayan nan ya fita can yana wani gallafiri da zan kira shi saboda haka wannan abu ne wanda yake babu shakka Allah na tuba ai abin bakin ciki ne ma kamata a ce ai ko me yake mai tattaro ya dawo gida duk abin da zai yi ya kare mutuncin jama'arsa da jiharsa da kuma gwamnatinsa ka gane to yanzu ganin cewa ya dawo kuma har yana munna ma da abin da ita wannan gwamnati ta yi kamar tunda abin nan yau aka yi shi da dumudumin sa ah, ba wai abin da shekarun jiya ko shekarun jiya waccan ba kuma in ka duba da kansa shi kansa ya ji daɗi ya yi na'am da abin da ita gwamnatin tarayya ta yi to wannan abu ne da nake ganin cewa zai dore na farko kenan kuma wannan abu ne da nake ganin ya kamata ya nemi wato kamar sarakuna ko kuma masu mulkin jihar eh, zamfara gaba ɗaya duk sarakunan yanka da hakimai da dagatai da masu unguwanni zamana a ce an haɗa kansu saboda su haɗu su yaƙi wannan abu kuma ya kamata a ce shugabanni har ila yau na wato ƙananan hukumomi da kuma dattijan unguwanni ya kamata a ce su kansu an neme su an nemi haɗin kansu su kuma su haɗu da shugaba da sarakuna da ita kanta gwamnati da kuma sauran jama'ar eh, gari da ƙasa gaba ɗaya jihar gaba ɗaya a ce duk sun haɗa kansu su yaƙi wannan bala'i da suke ciki. Amma ta yaya za su yaƙi wannan bala'i da ba su da makami ko allura? Dole yanzu da gwamnati da sarakunan yanka kamar da yi bayani da shugabannin jiha kamar eh, camomi na lokal gama kamar yadda na ce muka abin nan Eh, manyan eh, eh, masu shugabannin unguwanni wanda suke da hannu da shuni da aka san su da kuma waɗanda suke duk wanda ake ganin za su faɗa a ji. To Allah shi kyauta, Dr. Yusuf Alasan kenan kan matakin tura sojoji zamfara a hirarsu da Ladan Ibrahim Ayawa. To daga batun miyagun cikin dajin zamfara kuma bari mu shiga batun zaɓuka a nahiyar Afirka ganin yadda nahiyar ta shiga kakar zaɓe. na tuntubi Farfesa gobe na Maiwa da ke jami'ar Antidip da ke ƙasar Senegal, wanda na tambaye shi ko me zai ce game da darasin da aka koya ko aka kasa koya a Afirka a daidai lokacin da ake gudanar da zaɓe a Mali jiya, ake kuma shirin gudanarwa a Zimbabwe a yau ɗin nan, ake kuma dai shirin gudanarwa nan gaba a wasu ƙasashen na Afirka sai ya ce. Yanzu shekara kusan talatin kenan da yawancin ƙasashen namu duka suka shiga cikin yanayin zaɓe. wato ya kamata a ce yau abin ya bi jiki gare mu hmm. to amma da sauran na kaba hmm. wato yawancin kasashen namu duka idan ka ɗebe kamar ƙasa irin ta afirka ta kudu ko ƙasar cabo verde su da 'yan kalilan ko ƙasar ghana wato sai ka ga na ɗaya an zo an wallafa zaɓe wata rana kundin zaɓe mutane ba su yarda da shi ba hmm. ba ne rijejeniya bisa kundin zaɓe na biyu wajen masu zaben ma wata rana ba a musu rajista su wanda ya kamata a ce ya yi zaɓe ya yi zaɓe na uku shine cewa tabaka magudi da sauransu wannan duk a cikin ƙauyukan mu ana yin shi kanu mutane bai waye ba to profesa shin wani hasashe za ka yi game da zaben da aka gudanar a mali da wanda za a yi gobe a zimbabwe da kuma na kamaru da jamhuriyar demokradiyyar congo da ke tafiye eto eh lalle ƙasa kamar ta zimbabwe in faro daga ita hmm. eh, in aka samu aka wallafa wannan zaben kuma wanda ya ci ya samu aka bashi to sun yi ci gaba saboda kasan dama kasashen duniya suna zargin ƙasar zimbabwe kin da ba a yin zaɓe eh, na kirki sun zo manin wancan tsohon shugaban ƙasa robert mugabe ƙasar zimbabwe tana da makwabta wa'anda ke nuna mata kamar afirka ta kudu kamar ƙasar botswana kamar ƙasar kenya kamar ƙasa eh, zambia waɗanda suna nuna mata cewa da ita ma ya kamata ta hau farkin demokrasiya da kyau ƙasa congo democratic mm. wannan ƙasa ina ganin cewa na akwai matsala saboda ban ga alamar cewa da wannan talakin da yake bisa karaga iko ba za a iya sabka in an ka da shi wa'adin ma na shi ya kai bai ma kamata a ce shi dan takara ne ba hmm. to abin da ake tsoro shine cewa wannan kasa kasa ce mai tarzoma sosai hmm. kal aje a samu wani shugaban ƙasa wanda baya iya kwantar da hankalin 'yan ƙasar har ya zamanto wannan ƙasa saboda abin da ya shahi ƙasar nan wannan kasar ya zamanto ta baiwa makwabtanta hmm. saboda kasa ce babba ta afirka abin da ya shahe ta yana girgiz nahiyar afirka sosai sosai hmm. a ƙasar mali sun yi zaɓe yau na ji labarin an ce a arewacin ƙasar da tsakiyar ƙasar an samu ɗan tashin hankali sosai sosai to amma an ce a babban birnin nasu an wallafa zaɓe cikin kwanciyar hankali hmm. lalle akwai matsala idan aka ce an yi zaɓe cikin ƙasa a ce cikin wani ɓangare ba samu aka wallafar da zaɓe ba wato 'yan ƙasa ba su je ba suka faɗi ra'ayinsu wannan akwai matsala shin shi shugaba wanda za ya hawan gadon yana zama shugaba na gari ko ko shugaba na wani ɓangare kawai hmm. wato matsalar dai ita ce cewa muna tsoron kamar ita waccan arewacin malikin da na tsakiyar mali kada ya zamanto su ce tun da su ba shiga cikin zaɓe ba za su ɓallewa tunda da dama abu ne wanda suke nan suna faɗi To, Profesa daga ƙarshe da ike shugaba Paul Biya ya ce zai sake tsayawa takara menene hasashen ka game da zaben da za a yi a ƙasar Kamaru a watan Disamba? Eh to wannan kuma ai abin ya zamanto kamar sarauta. Tun da ya ce yana so kenan shi ne za a shirya zaɓen. Wato wannan kawai zaɓen-zaɓen je na yi ka ne. Hmm. Ko da an kada shi, ko da an kada shi, ba zai sabka ba hmm. wato shi Paul Biya gare shi mutu karaba ne hmm. muddin yace yana dan takara na tabbatar da cewa shi zai ta ya ci zaɓe ko da ba shi ya ci shi ba Profesa Bobi na Maiwa na jami'ar antidub da ke Senegal ke tsokaci kan kakar zaɓuka a Afirka. To yanzu kan bari mu za ku ɗage gefe, Sarfilu Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. Filin ciki da gaskiya zai sake waiwayar wani batu da muka taɓa kawo muku daga birnin Kano a tarayyar Najeriya.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 Baba Jibo Ibrahim ya yi wannan fili. Ganin cewa batun ya kwana biyu, wakilin filin ciki da gaskiya Mahmud Ibrahim Kwari ya sake kai ziyara ofishin alkalin alkalai na jihar Kano. Suna Nasir Fili Hashin Kumel. Baba Jibo kai ka magana da yawon kotunan Kano. A kwanakin baya mun yi wani rahoto da ake zargin wani jami'in kotun bakin kasuwa ko 'yan alluna ne da tsoma baki akan harkar shari'a da ta shafi kanin matarsa kotu ta tabbatar da cewa ya yi wa ya lahanta wani dan gidan alhaji aminu a unguwar ɗorayi a nan birnin kano kuma ka ce mana za a bincika kuma za a ɗau matakan da ya dace akan shi wannan jami'in kotu ya zuwa yanzu wani hali ake ciki ne da girma grand kadi na jihar kano a wannan lokaci faruwar wannan abu bayan na yi kira ga wannan bawan Allah ya zo ya mu a ofis kuma ya gabatar da korafinsa to mun gabatar da korafi gaban su shugabanni kuma aka saka kwamiti wanda ya binciki wannan zargi da ya na wannan ma'aikaci namu to ya zuwa yanzu dai alhamdulillah wannan sakamako ya riga ya fita kuma matakin da aka ɗauka shine an gargaɗe shi shi wannan ma'aikaci namu kasan la ya kamata mutane su fahimci cewar harkokin nan da suke gudana a kotu harka layi ne guda biyu akwai layin da yake na tafikas da shari'a wanda duk abin da ya riga ya shafi harkar shari'a to fa ba wani abin da zai warware wannan abin sai kuma kotun da take sama misali idan har an kai ga yin hukunci sannan akwai layin ainihin tafi kasuwa da harkokin mulki wato administration kenan to shine wannan wanda ainihin aka riga aka saka kwamiti kuma kwamiti ya fito aka fahimci yadda ainihin al'amarin yake sannan daga baya aka ba da ainihin wato ku gargaɗi shi wannan Eh, ma'aikaci namu wanda aka yi zargin ciwon ya tsoma baki a wata shari'a da take gaban kotu kuma ma a cikin matakin da aka ɗauka bayan gargaɗi da aka bashi takarda ta gargaɗi kana kuma ma aka canja masa gurin gurin aiki wannan shine ainihin abin da yadda aka kwana an samu ɓarɓashin cewa kamar ya so katsalandan kenan wato ka san eh, ita harkar shari'a yin katsalandan a cikin harkar shari'a ba ma ga ma'aikaci ba kawai ga koda ma mutumin da yake waje ne to ba daidai ba ne kuma ba ka'ida ba ne so amma abin da za ka mutane kamata su yi la'akari da shi shine already shari'an nan da ake magana a kai an kai ga yanke hukunci an yi hukunci idan kuma har aka yi hukunci shi ko hukunci komai rashin kyan hukunci sunansa hukunci kuma komai rashin gaskiyar da aka yi a cikinsa to sunansa fa hukunci kuma ya riga ya zartu babu kuma wani abin da zai iya goge shi ko ya shafe shi ko ya canza shi sai dai ka je ka ɗaukaka ƙara a kotun da take sama so amma wani abu da ya shafi a'a ga wani abu an yi rashin gaskiya a baya to akan ɗauki mataki kafin a kai ga yanke hukunci amma in har an yi riga alkali ya riga yanke hukunci ya ida ya aji alkalami to kuma fa ba wanda ya isa ya yi tamfarin da ainihin wannan hukuncin da ya yi sai kotun da take sama wannan shine tsarin ka ce an rubuta wa shi wancan bawan Allah takardar gargadi kuma amma wato canza masa wurin aiki duka a matsayin mataki na ladabtarwa kwamiti da ya bincika ya nuna cewa ya mizanin laifin da yake na abin da ya kamata hukunci ko kuma ladabtar da ya kafa ta'aimar kenan wato shi yasa da in fa a barin magana ta nake ce maka layi biyu ne duk abin da ya shafi bangaren harkokin mulki tafi kazuwa da ko kuma gudanarwa to ina faɗa maka shine wanda ainihin aka saka kwamiti aka ɗauki mataki a kansa kuma matakin nan shine abin da nake faɗa maka cewar an gargaɗe shi kana kuma aka mamar canjin wani aiki wato malam mahmud ambatan sunansa kawai da aka yi mu a ɓangaren layin aikin kotu ambatan sunan mutum a cikin ainihin wani abu da ake zargi na ba daidai ba ai ba ambata sunansa ba an dai ce ga kotun da aka yi kuma wani wani jami'in abin nan duk da cewa dai watakila shi da yi shi ne ya sani da kuma waɗanda suka san shi amma dai ba ambata sunansa ba shi ne ce ai kaga kaga a midiya ne ba ambaci sunansa ba amma shi da ya zo ya gabatar da korafinsa a gaban mu ya ambaci sunan ainihin wannan wanda yake zargi a kai shi ne na faɗa maka ko da ma ba a bincika ba idan ka ambaci sunan wani da sunan kana zarginsa da wani abu kuma bayan ma'aikaci ne na kotu to ambatan sunan kawai idan aka bincika ko da ba a same ka da laifi ba to kuma fa dole ne za a maka gargadi dole za a ladabtar da kayan da za ka kiyaye ka ƙauratar da kanka daga ma sa sunanka tunda akwai ma'aikatan nan da yawa amma ba ambaci sunan kowa ba sai sunansa aka ambata a ciki to wannan ma ba a so a cikin tsarin aikin kotu dubu ma'aikacin kotu daga kan masinja zuwa sama ba a so ma wani ya yarfa maka wata magana ko a zarge ka ko a ji burbushin kayi wani abu wanda yake na rashin kyautawa saboda haka a sakamakon wannan abin na faɗa maka wannan kwamiti an bata sunan wannan da aka yi kawai ya sa aka ji ba a ji daɗi ba kuma aka yi masa wannan ladabi da aka yi masa domin ma kar ya ma sake barin kansa ya aikata wani abin da har za a zargi sunansa ko a yarfa sunansa a cikin wani wani wani litigant ko kuma wani a cikin makaraya wani ya yarfa sunansa wannan shine ka'ida ma'aikacin kotu ba a so a same shi da irin wannan abin da masu saurari suke so su gane shine la'akari da girman wannan al'amari shi wancan bawan Allah wato na kasa masada kuma ga shari'a yadda ta zama da sauransu kuma ga shi wannan da aka yi zargin cewa shi ne ya sababa ba tabbatar da adalcin da ake nema ba kamar yadda ya kamata misali wai matakin da kuka ɗauka dinnan na kawai an rubuta takardar gargaɗi sa ya kai a ce ya koyar da darussa ba akan shi wannan jami'i ba har ma hatta ga sauran jami'an kotu ko ma alƙalan kansu. To ka sake ɗauko wancan layin shi a farkon magana ta ce maka layi biyu ne akwai ɓangaren shari'a wanda a nan kake buƙatar cikakken adalci dalilin da ya haifar da wannan dalilin wannan shari'a ne da take gaban gaban kotu. kuma wannan shari'a a baya mun magana ta cewa an riga an yanke hukunci har ma ya ɗaukaka ƙara da ya ɗaukaka ƙara aka tabbatar da hukuncin da aka yi na kotun farko so kuma a wannan hukunci in ka duba hukuncin shi ya febarin shi wannan da yake korafi wannan hukunci da aka yi shi ya febarin domin an riga an tabbatar da laifin da ya yi kara a kansa a gaban kotu an tabbatar da laifin a kan wanda ake zargin ya aikata laifin a layin shari'a fa kenan shi ne nake maka magana wancan layin kuma na ainihin wani ma'aikacin kotu ya tsinduma ko kuma ya cusa kai ko ya yi katsalandan ko kuma kowane suna zaka kira abin a cikin harkar wannan shari'ar da aka kai ga yanke ma hukunci to shine nake faɗa maka an yi wannan wannan kwamiti akai shi kuma abin da zaka yi la'akari da shi shine ai dalilin wannan shari'ar dai aka zarge shi din yayi katsalandan kila katsalandan din da yayi yana nema ya kawo na kasa a shari'ar to sai kuma aka tabbatar da hukuncin sabanin ainihin abin da kila yayi maganar akai kaga bai yi tasiri ba shi na nace maka layin shari'a daban idan an kai ga yin hukunci to babu abin da zai goge wannan hukunci sai dai kotun da take sama. idan Allah kai mako mai zuwa za mu ji ta bakin mutumin da ke neman abin masa haƙƙinsa kan wannan lamari. Malam Aminu Inuwa domin jin nashi ɓangare. Yanzu amadadin Mahmud Ibrahim Kwari, nisar fili hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya. Tuwa gaishe ka yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. jiya lahadi tsohon shugaban kasar zimbabwe ya cikin jam'iyyar siyasar da ya kafa yana cewa ba zai jefa jam'iyyar zanu pf mai mulkin kasar kuri'arsa ba a zaben kasar da za a yi yau litinin wannan shine zaɓe na farko cikin shekaru 38 da mugabe baya takara a matsayin shugaban jam'iyyar zanu pf mugabe dan shekaru 94 da haihuwa ya yi murabus cikin watan nuwamban bara sakamakon matsin lamba daga sojojin kasar mutumin da ya daɗe yana mataimakinsa dan shekaru 75 da haihuwa emerson mnangawa ne gaji mugabe kuma yake takara shugabancin kasar To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗinsa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi sahaba Iman Aliyu da karanto mana labaran duniya da salaman abu wanda ya haɗa mana sautin da injiniya mana wannan lokacin Jan ilisan ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.